'Yan jarida sama da ɗari ne suka amsa gayyatar gidauniyar guribi mai yawar haɗin gwiwa da gidauniyar Merck Foundation da nufin samun masaniya daga wasu ƙwararrun likitoci game da dalilan da ke haddasa rashin haihuwa, matsalar da a yanzu haka ke ci gaba da jefa mata da dama cikin kuncin rayuwa a nahiyar Afirka sakamakon wulaƙancin da suke fuskanta daga abokan zama. uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isu Muhammadu na cewa shigar da 'yan jarida cikin wannan tafiya mataki ne da zai taimaka a fitar da mutane daga duhun kai. 'Yan jarida abin da muke jira tunda suke magana a cikin radio a cikin talabijin su kwatanta ma duka eh, al'umma mi ke faruwa menene dalilin wannan rishin samun aihuwa a cikin gidaje. Macen da bata aihuwa ba laihinta ne ba. Don in aka bincika akwai bangaren mijin akwai bangaren matan. kuma wani lokaci ma su biyu ne duka kenan saboda wannan kar a ɓata zumunta eh, abin allah ne allah ke bada aihuwa kuma in mutane sun je likita in Allah ya basu hanya suka samu maganin nan insha Allah aihuwan zai samu. Misalai na rashin samun kulawar da ta dace daga al'umma a wajen mutanen da ke fama da matsalar rashin aihuwa ba su da iyaka in ji shugabar kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin kiwon lafiya hajiya amina hashimu wani bawan allah aka ce bai da hankali kuma ya faɗi ya ce ɗan da ya riƙa ya hi dubu ni ɗayan dangi mai hali ne lokacin da yana cikin hali yana aiki yanzu da bai aiki yannan duk sun wace sun bar shi tunda bai taɓa haihuwa ba to wannan abu shi ya ishe shi har ya haukata shi to mata kuma wulakancin da suke gani ko a miki kishiya ko a kore ki karshen ta in ba mai hali ciki ba ƙara sa miji mai ɗaukaki. Shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani wanne ya kiran 'yan jarida su mai da hankali wajen ayyukan faɗakar da jama'a akan dalilan da ke janyo rashin haihuwa ya sanar cewa za a ci gaba da yada irin wannan manufa zuwa yankunan karkara. Ba ta yiwuwa a yi wata magana in ba da ku 'yan jarida ba. Shi ne muke fatan ku kamu insha Allah za mu sake ga farmasiya cikin karkara. Tsananin kyamar da matan da ba sa haihuwa ke gani daga jama'a wani abu ne da ke fitar da wasu daga cikin irin wannan bayan Allah daga hayyacinsu. Kadara ta riga fata kuma su san da Allah yana son su. Muna tausaya musu yadda yadda ake. duk wanda ya kuntata ko ya wulakanta mace saboda ba ta aihuwa ya tabbatar da yayi zalunci saboda babu wanda yake zaɓa ya ce Allah kar ka bani ɗa. Kashi 85 daga cikin ɗari na matan da ke fama da rashin haihuwa a yankin Afirka da ke kudu da Sahara sun kamu ne da wata cutar da akan iya magancewa kamar yadda jinsin maza bai tsira ba daga wannan al'amari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.